shiri ne wanda muke gayyato malamai domin mu a akan al'amuran da suka shafi musulunci da musulmai ga baki wanda yake zuwa muku a duk ranar talata da misalin karfe biyu na rana zuwa karfe uku na rana insha Allah mun sake kawo muku wani sabon maudu'i mai matukar ilmantarwa da kuma farkarwa amma kafin mu garzaya cikin maudu'in namu na wannan mako bari mu dan numfasa na yan lokaci kasance tare da mu Ibrahim inda insha Allah maudu'in da mu tattauna a kai shi shine akan goma karshe da kuma layya da kuma sallar babba watan sallar Idul Fitr. Kuma insha Allah ina tare da babban babban namu kuma malamin mu wanda insha Allah zai mana karin bayani da karin haske akan maudu'in namu. Ba kowa bane illa Malam Nasir Abubakar wanda muka sani da Malam Nasir Albani wanda mudir ne watan shugaba ne a madrasatul ummul khair littahfiz wa ta islamiyya da ke nan makarfurot a nan unguwar cirin wada da ke nan garin kaduna akarin kallahu assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh akarin kallahu insha Allah gobe da zamu tattauna shine akan goma karshe na watan zulhijja da layya a addini da kuma sallar idul fitr to da farko a akan kallahu menene ake kira layya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 so na farko muna ƙara godiya ga wannan gidan rediyo allah ya sanya mashi albarka sannan kuma da wannan makaranta mai tarin albarka allah ya ƙara mata albarka sannan kuma ya ƙara taimakonsu akan jagorancin da ake gudanarwa na alkhairi a wannan makaranta mai tarin albarka um, malam ya tambaya kan cewa menene ake kira da layya menene layya to malamai suka ce idan an ce layya shine abin da ake yankawa ranar idil adha min bahimatul an'am shine abin da ake yankawa ranan idi na babbar sallah kenan da ake cewa sallah na wanda ake yanka nama min bahimatul an'am kuma sannan ana yanka dabbobi ne na ni'ima taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana yi ne domin kusanci da Allah mai girma da buwaya wayansu daga cikin malamai suka ce abin da ya sa ake kiran aka kira shi da al'udhiyya aka kira shi da layya an kira shi da haka ne saboda ana yin layyan ne lokacin hantsi duha udhiyya ma'ana ana yi ne lokacin duha sallan duha kenan lokacin hantsi kenan ko wa huwa irtifa'un nahar shine lokacin da rana ta ɗago a wannan lokacin ake yi mai san ƙarin bayani idan ya duba cikin littafin majmu na imamun nawawi ya kawo bayanai akan haka ɗin almuhim dai idan an ce layya wannan shine abin da ake nufi da layya shine abin da ake yankawa ranar aidi na dabbobi na ni'ima kuma ana yin haka ne domin kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne kan kaularu a shin goman karshen da muke ciki na zulhijja shin menene fallar wannan goman karshe to hakikanin gaskiya akwai falala sosai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan abin da ya shafi wannan goma na karshe na zulhijja hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salih fiha ahabbu ila ilalla. babu wani yini wanda ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wurin Allah min hadhihi al-ayyam kamar wayannan kwanakan sahabbai suka ce ya rasulullah walal jihadi fi sabilillah hadda jihadi fi sabilillah sai manzo Allah ya ce walal jihadi fi sabilillah hadda jihadi ma fi sabilillah sai dai mutumin da ya fita zuwa ga jihadin da dukiyarsa da ransa babu abin da ya dawo to shi kaɗai ne kudin ya fi wa'innan kwanakan daraja kuma da wannan sai nuna mana ashe eh, a cikin wa'innan kwanakai na zilhij ana son mutum ya yawaita ayyukan alkhairi idan an ce ayyukan alkhairi ya kunshi eh, daga cikin ayyukan alkhairin da suke cikin kwanakan akwai abin da ya shafi azumin ranar arfa ana son mutum ya azumi na wannan ranar arfa din sannan kuma ana son mutum ya yawaita tasbihi a cikin wannan kwanakan sannan ya yawaita hailala da sauransu sannan kuma da azumi akan haka din daga ciki imamun nawawi Allah ya kara mishi rahma a cikin littafin riyadu salihin ya fitar da wani babi da yake magana a kan yin azumi da kuma wayansu ayyukan alkhairi a cikin kwanakan nan guda goma na zilhij ya kawo wannan hadisi din sai ishara akan cewa ana son mutum ya yawaita aikin alkhairi daga ciki yace akwai abin da ya shafi mai azumi to idan an ce aikin alkhairi azumi yana ciki to amma ba azumi ba ne kadai aikin alkhairi ko akwai sauran taimakawa wanda ba su da shi wani bayi da halin abin da zai yanka ranar sallah din nan bai da halin abin da za a ci ma na abinci ranar sallah sannan kuma wani bai da halin da zai sayo yaran shi kaya ko da sauransu misali to irin wannan sai a duba a yi a taimakawa wanda ba su da shi bisa sabilillah kada a laɓe da azumi kurum ya zama ba a yin wasu ayyuka da a zama akwai wasu ayyukan da ake na alkhairai wanda yake ba na azumi ba misali to da haka irin wannan shi ma yana daga cikin eh, abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwadaitar akan haka din kenan kwana goma na zulhijja suna da falala mai girma sosai kamar da wannan hadisi na abdullahi dan abbas ya ishara akai to so da haka lalle ya kamata mu dage da aikata ayyukan alkhairi a cikin wayannan kwanakan kada mutum ya wasa da kwanakan kada ya sakaci ya zo ya zama bai aikata wani abubuwa wanda ya kamata a ce ya aikata ba a cikin wayannan kwanakan wannan shine bayani akan abin da ya shafi wannan kwanakai guda goma a takaici akramakallah a goma karshen nan kamar da kai bayani suna da matukar falala sosai to sa'an nan a cikin wannan goma karshen akwai rana guda ɗaya wacce ke da muhimmanci wanda ake kiranta ranar arafat wanda a su yadda muka sani kuma kuma na ce bisa ga yadda muka sani sun fil azal akan umarci mutane da su azumci wannan ranar shin azumin wannan ranar ne kawai ko ko azumin gabaki ɗaya kwanaki karan nan ko duk da ba za sa goma ba tun ranar sallah sun kwana tara ne ake so azumi ko ko musamman ranar arfat nan ake so mutum ya azumci wannan ranar ita kuma inda ne bayani a baya cewan eh, imamun nawawi shi yana daga cikin wanda suke da fahimtar cewa za a yi azumi din to amma aikin magabata mai nuna mana duka kwanakan mutum zai ta yin azumi ba akwai wasu ayyukan alkhairi da mutum zai yi to amma shi kamar ranar arfa hadisi ya tabbata hadisin abi katada Allah ya kara mishi ya ce an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar arfa sai manzo Allah ya ce azumin ranar arfa yana kankara zanubin shekaran da ya gabata da kuma shekaran da ta rage shekaran da ya gabata da kuma shekaran da ake ciki yana kankara zunuban wannan shekaru kun da wannan sai nuna mana ashe lalle azumin ranar arfan yana da muhimmanci sosai shi ma mutum ya dage da yin azumin kada a yi wasa da shi kamar yadda sanarwa ya gabata cewa arfan zai kasance ranar litinin ne ko kaga ashe lalle ya kamata kowa ya dage da yin azumin ranar arfan kun ji dai yana kankara zanubin shekara wanda ta gabata da kuma shekaran da bata za ta zo misali in ji manza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi dan mun fahimci akar makallahu wato falalar yin azumi a ranar arafa ne yakan kankare zunuban da mutum yi a shekaran da ya gabata da shekaran da yake ciki ne koko shekaran da zai zo nan da madiya wadda ta gabata sannan kuma da shekaran da za ta wannan Akarin makallahu kamar yadda kake bayani shin layya ana yin shi ne domin neman kusanci da Allah koko ana yin shi ne domin samun wasu mutum ya ribanci wasu lada misali kamar haka eh abin da ya shafi layya ana yin shi ne domin kusanci ga Allah saboda Allah maɗaukin sarki ya ce mana fasalli li rabbika Ka yi tasbihi domin ubangijinka sannan kuma ka soke dabbanka domin ubangijinka kun ga da wannan sai nuna ashe ana yi dan waye dan Allah ashe ba dan ba ana yi bane dan wayansu suna yi ko dan a ce mutum yayi ko dan a ce wani yana da kuɗi duk irin wannan ba ana yin dan wannan bane a ana son mutum idan zai yi yayi shi dan Allah ne shine abin da ake so domin wata aya Allah madaukin sarki yana cewa eh, jinin baya samun Allah sannan eh, naman baya samun Allah walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai tsoron Allah ɗayanku shi ke samu Allah ashe idan kayi to wannan naman ba zai koma Allah zai fa'idanci da naman ba ne ko kuma zai fa'idanci da jinin a'a tsoron Allah ɗayan ku shine ake so shi ana son idan mutum zai yi to ya sanya ikhlasi lillahi yi wannan layya dan Allah kuma ya yi ta ne ya ɗauka cewa yi ibada ne ba wai yana yi ba ne saboda Eh, wani abun duniya ko saboda wani abu da zai samu misali na rayuwa daga ciki Allah madaukin sarki yana cewa kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya musu ya rasulullah inna salati lalle ibada na na sallah wa nuski da ibada na na yanka wa mahayaya da rayuwana wa mamatiya da mutuwana lillahi rabbil alamin dukkan su suna ga Allah ubangijin talikai la sharika la ba a hada shi da kowa ba shi da abokin tarayya a cikin al'amuransa wa bizalika umirtu akan haka aka umarce ni wa ana awwalil muslimin kuma ni ne farkon wanda na mika wuya a na. kun ga nan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umma lalle ibada na sallah da ibada na yanka kun ga an kira shi ibada na sallah da ibada na yanka to idan ya zama ibada ne to ashe ana son mutum ya ya nemi kusanci ne zuwa ga Allah ba wai yayi dan a ce an yi ba don wani su zaga eh, wani sai ya ga mutane da dama suna yi to shi ma sai ce kai ai da wani ne kuɗi wani yayi wani yayi ya za a yi kuma ban yi ba saboda haka ai ma ya kamata a ce nayi idan nayi saboda a gani ma nayi din misali to irin wannan duk mutum ya cire shi a cikin tunaninsa ya zama in za ka yi ka yi lillahi ne ka sanya a zuciyanka ka yi dan Allah ne kuma ka yi dan neman yardan Allah ne wannan shi ne a sauraro kada ku ta kuna tare da tashar jami'ar jihar Kaduna wato kasu FM wacce ke wa shirye-shiryenta akan mita 98.5 cikin shirin faɗakarwa musulunci inda muke tattaunawa da bakon nan malam nasir wanda muka sanya malam nasir abubakar albani akan maudu'in layya da goma karshe da kuma falararsu insha Allah za mu tsaya nan fasa na wasu lokaci idan mun dawo insha Allah za mu ci gaba ga inda muka tsaya kasance tare da mu ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال fasararru barkan da dawowa a cikin shirin faɗakarwa musulunci kafin mu ji ga wannan ɗan hutu na ɗan lokaci muna tattaunawa da ma'anin nasu ibani kan falalar ranar arfas ko kuma shin ana yin shi ne domin kusanci da allah watan layya a karan kallon menene hukuncin layya a addini a shari'anci to hukuncin layya malamai sun kara juna ilimi akan haka din eh, farko dai akwai wanda suke ganin wajibi ne yin layyan kuma suka kawo dalilansu akan haka hmm. sannan akwai kuma wanda suke ganin ba dole ba ne hmm. farko wanda suke ganin wajibi ne suka ce layya wajibi ne Allah ya farlanta ta akan musulmi baligi mai baligi sannan kuma tsaye ne wanda yake mawadaci suka ce dalilinsu akan haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin a cikin alkur'ani yake cewa fasalli li rabbika wanhar kai tasbihi domin ubangijinka ko kai sallah domin ubangijinka wan har kuma ka soke dabbanka domin ubangijinka kun gana an yi umarni ko hmm. fa salli li rabbika wan har li rabbik ka soke dabbanka kai sallah domin ubangijinka sannan kuma ka soke dabba domin ubangijinka hmm. kaga wannan umarni ne kuma a ka'ida wurin malaman usul umarni yana hukuntar da wajabci ne sai an samu wani dalili wanda ya rage mashi ƙarfi sannan daga cikin dalilin da suka kafa hujja akan haka suka kawo hadisi na abi huraira Allah ya kara mushi yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu si'a wa lam yudah fala ya musallana duk wanda yake da wadata bai yi layya ba to kada ya kusanci wurin ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ingantacce duk wanda yake da wadata alhalin kuma bai yi yana da wadatan da zai yi bai yi ba to kada ya kusanci wurin sallah to imamun sanadi yake cewa ba wai ana nufin sallar shi ba ta yi ba saboda bai yi layya ba kuma ana ana yin abin da ake nufi shine me ana tsoratar da shi ne akan me in dai kana da wadata to lalle ya kamata mutum ya yi wajibi ne mutum ya yi sannan daga cikin dalilan da suka ƙara kafa hujja da shi eh, hadisin Anas Allah ya ƙara mushi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahu zabuhun man kana zabaha qabla duk wanda ya yanka ya yanka kafin sallah to ya saki suka ce tunda an ce duk wanda ya yanka kafin ayi sallah idi to ya saki ashe wajibi ne kenan kenan idan inda mustahabbi ne ba za a ce to ya ƙara sakewa ba to suka ce tun da wannan sai nuna cewa me wajibi ne mutum ya layya idan har yana da wadata sannan da wancan hadisin na abi huraira cewa wanda yake da wadata bai yi ba to kar ya zo masallaci kaga an tsoratar kada mutum ya zo masallaci idan har yana da dama bai yi ba kaga ashe wanda yake da dama ashe ya kamata ya ne wajibi ne yayi ne yayi layya daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Abu Hanifa akwai wata ruwaya daga cikin ruwaya na Malik bin Anas sannan akwai ɗaya daga cikin ruwayoyi na Imam Ahmad bin Hanbal sannan shine fahimta na Imam Al-Auza'i sannan shine fahimta na Rabi'a sannan shine fahimta na Lais bin Sa'ad wannan shine fahimtar su na cewa mai duk wanda yake da hali bai yi ba to lalle yayi laifi to amma jumhurin malamai suka ce sunna ce mu'akkada yin layyau kuma suka ce eh, daga cikin dalilan da suka kafa hujja da shi suka ce akwai hadisin da ya ce kamsu salawat ka taba hunna alal ibad salloli guda biyar Allah ya wadabta akan bayi duk wanda ya zo da su bai tauye wani abu ba bai wulakanta wani abu daga cikinsu ba Allah zai gafarta mishi zai sanya shi a cikin aljanna duk kuma wanda ya wulakanta wani abu daga ciki to ana ji mai tsoro in Allah ya ga dama ya azabtar da shi idan kuma Allah ya ga dama ya mai rahama sai suka ce to tunda an ce kamsu salawat su ne aka wajabta akan baki to kuma a cikin hadisin ba a kawo wannan abin da ya shafi mai layya ba to sai suka ce da wannan hadisin da sauran wasu dalilai da suka nuna ga abubuwan da aka faranta suka ce su saboda haka layya ba dole bane sunna ne muakkada sunna ne mai karfi to daga cikin malaman da suka ba da fatawa akan cewa sunna ne shine mazhaba na Imam Ahmad ibn Hanbal a wata ruwaya ta shi sai ce amma dai idan mutum yana da iko makaruhi ne bari idan mutum yana da hali a wurin Imam Ahmad yace makaruhi ne mutum ya ƙi Kenan idan yana da hali bai yi ba ya aikata mai makaruhi ba za a ce ya aikata haramun ba inda Ahmad bin Hanbal sannan da Muhammad ibn Hassan shi kuma yace sunna ce sannan Imam Shafi'i a wani fuska din ce faral kifaya ne idan wani sun yi sun dauke wanda ba su yi ba to shine malamai suka ce idan mun haɗa wayannan fahimtar da wancan fahimtar to suka ce abin da ya fi rinjayi idan mutum yana da hali yana da wadata to lalle yin laye wajibi ne ga musulmi baligi tsayayye sannan kuma wanda yake da hali sai suka ce saboda wannan hadisan da suka zo suka yi umarni kuma umarni yana hukuntar da wajabci ne sannan da hadisan da suka zo suka yi hani ga duk wanda yake da hali bai yi ba kada yi kaza misali to kuma haram hani yana hukuntar da haramci ne to suka ce saboda haka da wannan da ya nuna cewa wajibi ne to saboda haka dalilin yana nan akan wajibi suka ce sai an samu wani dalili da ya rage mai karfi ya nuna ba wajibi bane to saboda haka da yawa daga cikin malamai suna ganin in har mutum yana da hali to lalle fa wajibi ne layya wannan shine duk da akwai masu ganin cewa ba dole bane to amma dai magana da tafi karfi shine me wajibi ne idan mutum yana da hali a kan kallawa bacin ka mana bayani akan hukuncin layya shin menene hikimar da ke tare da yin layya e lalle tare da layya akwai hikimomi wanda magabata suka ambata kaɗan daga ciki akwai hikimomi guda biyar da wayansu daga cikin malamai suka ambata daga ciki shine na farko ana yin layya ne domin kusanci zuwa ga Allah ta bangaren yanka dabba kuma dabban nan dabba na ni'ima ma'ana bahimatul al'am sannan daga cikin hikiman da yasa ake yin layya akwai yin sadaka ga talakawa da mabukatu da mabukata ko yin sadaka ga talakawa sannan kuma da mabukata kenan idan an yi layyan nan to zai sa a samu a yi sadaka ga talakawa sannan kuma me ga mawadata sannan daga cikin hikiman da yasa aka ce ai layyam akwai sanya soyayya tsakanin abokanai sanya soyayya tsakanin abokanai da kuma makusanta ta bangaren ba su kyautar nama da mm. sa akwai wani eh, karin magana jubilatin nafs ala hubbi man ahsana ilaiha mm. an kawata wa rai son wanda yake kyautata mata wa bugdi man asa ilaiha da kuma kin wanda yake na mata idan mutum yana kyautata ma za ka kana san shi ko ku danya ne misali ka ba abokinka ga danyen kaji misali in ya ci zai ji daɗi sannan kuma wannan kyautata mai da kai zai ƙara mai don kun soyayya tsakanin ku da shi misali to sannan daga cikin hikiman da malamai suke bayani a kai shine ci daga wannan nama ɗin sannan kuma da yalwata wa rai da kuma iyali wani za ga ranar sallan nan idan da babu layyan zai iya tafiya can tukuba mai tsire ya je ɗibi nama a can misali ya ci iyalan ma ba su sani ba to amma duk rowan shi in dai har aka yanka dabban nan to za ga an batta a gida ne dai iyalan nan su za su sarrafa su dafa su ma su ci su fa'idantu misali da shi sannan kuma a ƙara samun mai yalwata a cikin gida misali saboda yara musamman idan mutum yana da yara za ga yaran nan eh, suna son suna sha'awan a ce ranar sallah su ma sun dan sanya wani abu a bakin su misali to idan zama idan an yi layyan nan to zai ce maka dan wannan kwaɗayin da sauransu zai dan rage musu misali sannan daga cikin hikiman da yasa aka ce a yi layya akwai bayyanar da sha'air na musulunci ma'ana bayyanar da alamomi na musulunci da bangaren sallah da kuma abin da ya shafi mai yin layya duk wayannan suna daga cikin hikimomi guda biyar da wasu daga cikin malamai suka ambata akwai hikimomi da dama amma dai wannan kaɗan daga ciki kenan wannan shi ne a karin kalla idan muka duba sosai za ka ga yawanci idan aka kawo wasu abubuwa na ibada misali kamar azumin watan ramadan ta ce ba man yin minkum maridan ala safari kaga an kawo ce wanda ba shi da lafiya ko kuma wanda yake hali na tafiya wato matafiya kenan shin mu dawo kan maganar layya shin wanda ya kasance matafi shin shi ma wajibi ne a kansa da layya duk da cewa yana kan hanya ne shi musafir ne misali to wanda yake cikin tafiya kamar yadda malamai suka yi ishara kai da wani hadisi kuma na Abdullahi dan Abbas eh, cewa shi layya ga matafiyi haƙƙin shi mustahabbi ba dole bane idan yana da wadata shi ba dole bane matafi misali kamar yadda sallar juma'a da sallar idi idan mutum yana cikin tafiya ba dole ba shi amma dai an so mutum ya yi an gane to saboda haka shi ma layyan idan mutum yana da hali ba dole ba ne idan matafiya ne misali sannan a kona hadisi na abdullahi na abbas yake cewa mun kasance a cikin tafiya sai aka zo mana da layya sai muka yanka saniya mu bakwai sannan raƙumi kuma mutane goma kun ganin da wannan sai malamai suka ce da wannan hadisin sun kasance cikin tafiya da aka kawo musu sai suka yanka sai nuna cewa ba dole bane inda dole ne ya to idan suna cikin tafiyan ma to dole ne kowa sai ya mai sai ya yanka to saboda haka matafiyi ba dole bane sai ya yi mai bayyan sai dai eh, kada wani ya ji wannan ya ce to tunda an ce ba dole bane bari ya in layyan ya matso kurin sai kirkire tafiya to saboda haka idan mutum ya kirkire tafiya Allah dai yana duba zuciya ne da ayyukan mutum idan ka kirkira ne da gangan saboda dan kan mutum yi to kaga wannan kuma hukuncin shi daban an gane amma idan ya zama misali da lura ya kama na tafiya misali kuma ta iwa wasu uzurori za su iya gittowa a wurin tafiyar to saboda haka duk da wayannan sharɗan da ka'idojin malamai suka nuna cewa ba dole bane sai mutum ya a karin idan ka duba ai akan yi magana akan duk wanda Allah ya bashi iko ko ya shi dama ya shi hali shi ne hmm. ake so ya layya so akan samu a cikin al'umma mutane suka ga mutum ya je ya rage kuɗi walau a banki ko a wurin mutane domin ya yi layya shin idan aka aru kuɗi domin a yi layya shin ya halatta ko to dangane da abin da ya shafi mutum ya aru kuɗi ya yi layya eh, asali Allah madaukin sarki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai wani abu sai abin da za ta iya ko a wata ayan ma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa wa rai sai abin da Allah ya bata misali to a ƙarƙashin wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa nashi ya amsa wannan tambaya da yace idan ya zama mutum idan ya ci bashin ta'iwa yana da wayansu basuka da yake bi masu yawa kuma yana da tunanin cewa lalle za a biya shi wannan kuɗin to amma lokacin biyan bai yi ba to saboda haka shekul islam ibn taimiyya ce idan har akwai irin wannan ya san yana da daman da zai iya biya ko kuma ta'iwa ba a yi musu salari ba kuma yana tunanin lalle za a yi salari din eh, lokacin da salarin bai yi ba misali to irin wannan mutum zai iya cin bashi ya yi domin ya samu wannan ibada ɗin da aka kwadaitar a kanta misali babu matsala amma fa ba dole bane mutum zai iya cin bashin ya layyan ba dole bane amma wannan shine fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma fa da shar sharrin idan ya zama mutum ya san zai samu kuɗin da zai biya ba wai ka je ka ciwo bashi ba a zo kuma a yi ta rikici da kai wurin biyan bashin eh bayan sallah a zo a ce ina kuɗi ka fara zara idanu misali bayan an ɗibi nama an ci misali an ji daɗi to saboda haka irin wannan da akwai ƙa'idoji sai mutum ya san akwai hanyar da zai samu ya biya misali amma idan babu hanya to irin wannan gwara mutum ya haƙura la yukallifu Allahu nafsan illa wusa. amma idan ka san akwai hanyoyin da za ka samu to babu matsala wannan musabbi ne ba dole ba wannan shi ne to mai sauraro da fatan kuna ilmantuwa kuma kuna karatuwa da wannan maudu'in namu da muka zo muku shi kuma kada ku manta ina tare da tashar jami'ar jihar Kaduna wato kasu FM wacce take watsa shirye-shiryenta akan mita 98 biyar a cikin shirin fadakarwar musulunci tare da ni Hamza Ibrahim inda muke tattauna akan maudu'in yin layya da goma karshe da kuma azumi na ranar arfa insha Allah za mu san ji dan numfasa su lokaci da muka dawo za mu buɗa layin mu domin masu sauraro da kira domin tambayoyinsa da ƙarin bayani akan wani maudu'in namu kasance tare da mu sufuli tara sufuli uku shida biyar sufuli takwas takwas takwas takwas sufuli tara sufuli uku shida biyar sufuli takwas takwas takwas takwas da turanci 09036508888 36 50 insha Allah wai dauko turo da tambayoyinku ko karin bayani malam zai amsa muku tambayoyinku insha Allah a akram sallahu muna bayani akan wato muna da wani akan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke magana malamai barkan ku da rana na'am barkan ka da muke magana sunana ɗan shi na ɗan shi gobe ok ɗan shi muna ji tabbayar alhamdulillah shi irin bayani da malami Allah ya saka da alheri amin bayana a nan shi ne na farko malam kamar yanzu wannan goma da muka shiga na watan da shin mutum ya halatta ya yi azumi har zuwa ran da farfa da azumi a kwanaki goma nan zuwa ranar alba. sannan kuma tambaya da dai shi ne shin malam kamar ya ciwon da yi laye ba ko kuma a tsira ko kamar yanzu zai je aka shiga wata haya goma nan sai kuma yake gaba ya zo ya aski sannan kuma daga baya sai rago ta zo mai shin ya hukuncin wani. shi layyan da zai tun da rana ga an ce bai kamata a wanda zai layya ba kuma ya yanke kumba ko kuma ya yi aski ba ya hukuncin wannan layyan na shi da yi tambaya na kinan guda biyu na gode. to insha Allah malam sai malam ya amsa tambayar ka. a karin kaba kamar yadda kaji bayanin a malam shi mu fara tambayar sa da biyu yana magana akan cewar mutum ne wanda an san dama hukunci na yin layya ba a yanke farce watan baki na kuma ba a yin aski to shi mutum ne wanda ba shi da niyan yin layyar da farko to daga baya sai bayan ya riga ya yi ya ake gashinsa da yanke kumbansa sai kuma hali ya zo masa da ya samu zai layya shin menene hukuncin layyarsa to na farko eh, kamar da mai tambaya ya tambaya cewa eh, an ce idan mutum zai layya kada ya yanke kumba idan an shiga zulhijja sannan kuma kada ya cire shi e eh, tabbas hadisi ya tabbata akan haka hadisin ummu salma Allah ya kara mata yadda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu zabahun yazbahu duk wanda yake da abin yanka wanda zai yanka fa idza ahalla hilal zulhijja idan watan zulhijja ya bayyana fala ya akhus min sha'ari wala min asfarihi shay'an kada ya cire wani abu daga cikin gashinsa ko kuma kumbarsa kada ya cire komai hatta yi da har sai ya yi layyan to wannan shine bayani shine hadisi wanda ya zo akan haka kuma hani yana hukuntar da haramci ne da an ce fala ya khus kada ya cire to da wannan malamai suka ce haramun ne idan mutum zai yi layya ya cire gashi ko ya cire wani abu daga cikin kumbarsa misali kuma daga ciki wannan shine mazhaba na Sa'id bin Musayyab ko Sa'id bin Musayyib duk wanda ka faɗa yayi sannan Rabi'a ibn Abdurrahman da Ishaq ibn Rahawai da Ahmad da Abu Dawud da wasu daga cikin ɗalibai na Imam Shafi'i sun tafi akan cewa cire wani abu daga cikin gashi da cire wani abu daga cikin kumba haramun ne ga wanda zai layya to amma eh, Imam Shafi'i da wayansu daga cikin ɗaliban shi kun ga can baya akwai wayansu ɗaliban shi sannan da a nan kuma da wayansu kuma daga cikin ɗaliban shi da wayansu daga cikin ɗaliban Imam Ahmad sun tafi akan cewa mai makaruhi ne karahati tanze idan mutum ya cire ya aikata makaruhi barin shi shi yafi kuma shine ruwaya na Malik ibn Anas to amma Abu Hanifa ya ce shi kuma ba makaruhi bane yin haka to amma maganan da ya fi rinjaye shine maganan Sa'id ibn Musayyab din can hadisi saboda sun yi riko da hadisi akan haka din cewa haramun ne mutum ya cire gashi to amma idan ya zama um, baka da hali baka shirya za ka yi layyan ba sai daga baya bayan kayi askin ka kai komai sai idza anasar lai ta zo kana zaman zaman ka aka ce ga rago misali to irin wannan bara a ce mutum ya fada cikin haram ba saboda dama shi bai ni yayi ba sai daga baya baya abin ya zo gare shi babu komai insha Allah assalamu alaikum mun rasa wannan akan kiran kuma kan tambayan shi CM Shaitan na biyu yana magana akan yin kuɗi amma kafin nan muna da muna da okay wannan layin ma yanki mu kuma kan tambayar ta na biyu wanda yake magana akan goma karshe shin za a zinci ga baki daya wada goman zulhijja afwan shin za a zinci ga baki daya kwana karan nan ne ko ko ranar arfat ne ko amma wala afwan kafin ka tambaya akwai wani a assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana na'am na'am nuna adamu muna da ina wa malam barka da zuwa malam da kuma kuma ya lafiya insha Allah insha to tambayar da yake wa malam shi ina a ƙara janyo hankalin masu mai ya hankali da shoran mutum da ya samu damar da bashi kuɗi da zai rage a yanzu sai kuma ya kuɗi yi ta Ba shi dukkan yin wani da ya kafin ya kare da shi kuma kuncin shi kuma bayan ya ke kurce ya yi sabuwa da shi wasu. na insha Allah ma nura malajan da kuma mai. to shi ka da fatan malajan kuma ya lafiya. insha Allah. a malin kafin amsa tambayar nura adamu shi menene falalar yin azumin wata tara da in shi yake tambaya eh kamar yadda ne bayani a baya su daga cikin malamai sun ba da fatawa akan cewa mutum zai yi azumin saboda an ce mamin yomin al'amalu salih aiki mai kyau aka ce to wani suka ce ai azumi yana cikin aiki mai kyau saboda haka mutum zai iya yin azumin a fahimtar wani suke nan wani kuma suka ce a ai magabata ba su yi azumi ga baki ɗaya ba an dai ce aikin alkhairi to saboda haka ai ba sai azumi bane kura akwai wasu ayyuka da mutum zai iya yi sai ka hada azumi da wasu kuma ayyukan alƙairai misali duk da Imam Nawawi cikin Riyadu Salihin kamar da ne bayani ya yi ishara akan haka din cewa yin azumi da kuma wani azumi a cikin wayannan kwanakan kaga ashe mutum da zai yi azumin da yanda ya samu sannan kuma da wasu ayyukan alkhairin taimakawa wanda ba su da shi da tallafawa mutane da dama dai misali saboda haka wannan shi kuma tambayar nura a akan bi a ah, masu yanke bani da ma yayin da za su za su ah, yanka na kalalliya ba a riga hankalin su akan ah, abin da ya shafi wannan abin eh kamar yadda na yi bayani ne yanzu nan, akan matsalan lalle abin yana da mahimmanci sosai wa haramun ne idan har mutum zai yi layya ya cire kumba ko kuma ya cire gashi a jikinsa so da haka daurewa mutum zai yi eh, duk da za ga gashi ya yi ma yawa a jiki ko kuma kumba ta fito misali to irin wannan mutum ya daure hakuri a tafi a haka ɗin har zuwa ranar sallah bayan ya yi layyan sai je aske yana da mahimmanci sosai yadda na kawo a cikin bayanan naka akwai wasu maza sun tafi akan ayyuka za a iya cirewa wasu kuma suna ganin makaruhi ne to amma dai mun ce maganan da ya fi ƙarfi shine maganan Sa'id bin Musayyab da shi da sauran su rabi'a su abdurrahman ibn ishaq da su ishaq ibn rahawai da dawud az-zahiri da sauran dai manyan malamai saboda hadisin yayi hani ne ko kuma hani yana hukuntar da haramci ne saboda idan mutum ya ce ma ba haramun bane to kaga yana bukatun ya kawo ma dalili duk da akwai wasu da suke ta kokarin da'afa wannan hadisin suka ce hadisin bai inganta ba to da zarar mutum ya ce ma hadisin bai inganta ba to sai ka binciki waye da'afa shi shin shi ne kaɗai ya zauna ya ce hadisin bai inganta ba ko ko akwai wani dalili da ya nuna cewa hadisin bai inganta ba wannan shi ne a kafin mun yi tambaya akan wanda ya aru kuɗi kuma ta mana bayani akan hukuncin yin aron kuɗi domin yin layya idan aka samu a yiwuwar cewa wanda yake son yi layya kuma ana bin sa bashi shin zai yi amfani da kuɗin wajen yin layya ne ko ko ya fi halatta da biya bashin nan akan yin layya to shi ma wannan a ƙarƙashin wannan shi ma shekul islam ibn taimiyya ya bada amsa akan haka eh, duk wanda ake bin shi bashi eh, ko kuma ana bin shi bashi ko hmm. to shi ma idan har wanda zai amshi bashin bai zo neman bashin ba sannan kuma yana tunanin akwai wasu hanyoyi da zai iya biya to irin wannan saboda muhimmancin layyan zai iya yi ma idan ya san babu wani hanya hmm. kurin wannan hanya ita kaɗai ce misali ga bayani ya zo misali babu wani hanya da zai samu wani kuɗi to irin wannan ya biya bashin shi fi mai alƙali amma idan akwai wasu hanyoyi zai iya yi layyan misali babu matsala akan haka sannan kuma ai an ba da dama idan mutum bai da halin yanka wannan dabban zai iya yanka wannan dabban idan bai da halin wannan zai iya yanka wannan misali saboda haka idan an biya shi misali ana bin shi dubu goma sai rago ya zo mai na dubu talatin misali ko kuma aka kawo mai dubu talatin aka ce gashi ya layya to kaga irin wannan sai ya je sai na dubu ashirin sai biya wannan bashi din misali ko kuma ya je ma sai tinkiya sai biya bashin sauran kuma ya dan gudanar da hidimomi da zai a gidan shi misali to wannan shi ah, mai sauraro kada ku manta za ku yi tsoma a kan lamba kamar haka sufuri tara sufuri uku shida biyar sufuri takwas takwas takwas takwas sufuri tara sufuri uku shida biyar sufuri takwas takwas takwas takwas na rai na assalamu alaikum wa rahmatullah da wa muke magana na na malam sayid muna jin ka kamar mutum yana nan ya kawai na ya kamata shi da yau kamar maganar layya eh. mutum yana da nan cikin birni eh. ina ya kamata shi yanka to insha Allah malam sai malam jam bai. a nan ko a can to insha Allah malam jam tambaye to Assalamu alaikum Assalamu alaikum alaikun salam ah, ba ma jin ka sai ka dan daga muryar ka ko kuma ka dan matsa kusa da ku na'am malam salam ne tambayar ka na na me na akuya dan afiya? to insha Allah malam salam wannan zai amsa tambayar ka a kan kalla kamar yadda shi sai ke bugu ko yake muna da wani akan yayi assalamu alaikum rahmatullah na'am da muke magana na Muhammad Awal malam muna jin ka wanda ya

sunana abubakar muhammad da ake daga wadara na'am abubakar muhammad muna jin ka mala mutum ne zai za mai zai layya eh. to sai ya samu wani dan ji ciwo a kai mai aski sai a ganyen eh. shi ok ya ji ciwo a kai eh, sai aka da shi aski kuma zai yi layya a dole sai da aka mai aski aka ya gai to insha Allah malam bakar malam jami'in bayan ka ok to na gode assalamu alaikum rahmatullah a ah, aka bari labarin fara da tambayar ah, sai ya mana ya ce shi amma akwai wani akallari assalamu alaikum wa alaikum salam da usman muna jin tambayar ka kafar ragon ya kare ok insha Allah malam james tambaya a ah, karin kwallo ah, tambayar malam sai yake cewa shi yana birni kuma iyalansa suna kauye shin idan ya tashi layya shin a birnin da yake zai layya ko ko zai kai koma ƙauye ba iyalan sa ne na'am idan yana da halin guda biyu zai iya yin guda biyu idan kuma bai da hali tun da iyalan shi suna can zai yi wa iyalan ne duk da a kan shi ne abin yake wajibi mm. kaga zai yanka da sunan shi layya sannan sai a tura musu da naman misali ai ba matsala bane ya yanka idan ya yanka da sunan yayi layya sai a tura musu da naman tunda abin ya wajabta akan shi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum salam Alhamdulillah da muke magana Na mala shehu muna jin tabbai Ba su na da maganganu a ran ba Allah ya saka mu da kai Amin amin akwai abubuwa da sun zuwa wani yanayi a duk su kuma kaga an samu rawa idan mutum ya saurari malam su hauraye da mutum fatan ubangiji Allah ta saka da kai amin amin wanda ya zo da wata lafiya a ba ta da lafiya amin amin to mun gode ma da shi Allah ya saka da kai da fatan za a yi sallah shi. wani shau ya bugu ne yana maka fata da kai kuma yake ya ji daɗin bayanin da kai insha Allah ah, tambayan da Abdulsalam shi shi ya halatta a yi layya da san akuya amma akuwan kafin nan muna da wani akali assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam na'am da muke magana na'am magana da Isma'il na'am Isma'il muna jin e muna jin tambayar ka ya kasu da kai ne da yin da da ma su na? don mutum ya hanta bashin rago yin yin yin don mutum ya hanta bashin rago? Eh. shin zai iya yin layya? to insha Allah Malam Ismail Malam zan tambayar ka a ah, kan kalla ah, kan tambayar da Absalom ya yi ce shin ya halatta a ilayya da dan akuya na'am ya halatta a ilayya da dan akuya saboda suna cikin matal an'am ko لكل أمة جعلنا sakan سكن ليذكر اسم alaiha min bayi matal an'am. kun ga a cikin ayan an ambaci me bahimatul an'am alama razaqahum min bahimatul an'am akan abin da Allah ya azurta su na dabbobi na ni'ima to kaga dabbobi na ni'ima raƙumi tumaki eh, saniya shanu tumaki da awaki to da haka dabban da yafi rago idan mutum bai da halin rago sai tinkiya idan baka da halin tinkiya sun ya akuya idan baka da ka sai namijin akuya shine wanda wannan ya tambaya dan taure ko sannan idan mutum bai da halin dan taure sai sai tinki akuya yi amfani da shi saboda haka duka kowanne mutum yayi yayi layya gwargwadon ikon ka gurgurdan yanda abin zai kasance assalamu alaikum na'am da muke magana na'am zakariya muna jin tambayar na insha Allah to mun gode ah, sa'annan kamar yadda ake da bayani dangane da sallar da ya din nan kuma sai ta kace mutum ba shi da halin da zai hmm. kuma ya saba ta san waɗansu da ke wani idan mutum ya saba hawa in yi sauka kuma duka ranar da ya nufi karista ya sun sauka gaba ɗaya

Hmm. ya yi tambaya kan? shi ma yana jaddada tambaya ne kan wanda ya ci shi shi ne kamar yadda na bayani ne ana ta wannan ɗan abin da ya shafi bashi wannan fatawa ne na shekul islam bisan san ƙarin bayani ya duba cikin mujalladi na ashirin da shida insha Allah zai ga bayani akan haka amma fa da sharɗin idan ya zama kana da halin da zaka iya biya nan gaba idan mutum bai da halin yadda zai biya to kada ya je ɗaura wa kanshi abin da zai zo shi matsala daga baya bayan ka gama cin nama ka rarraba mutane kuma daga baya a zo a ci ina kuɗi mutum ya rasa babu hanyar da zai samu kuɗin to irin wannan akwai matsala amma idan akwai hanyar da za a samu to ibada ne a yi shi lillahi insha Allah za a samu lada a kai amma ba dole bane mustahabbi ne ba dole bane ga wanda bayi da shin ba dole bane sai um, a tambayan da Abubakar yayi ke rago ne aka siyo sai ya samu dan ciwo ko karaya a kafa misali shin za a iya yin da wannan to hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Barra bin Azib manzo Allah yake cewa arba'un la tajuzu min al abubuwa guda hudu ba sa halatta ga abin da ya shafi layya al-awra al-bayyin awriha ko iwariha wadda take makauniya wanda makancinta a fili yake misali ba ta gani ku tana garke da sauransu sannan walal marida mara lafiya wanda rashin lafiyanta a bayyane ke ita ma wannan ba za ta yi ba sannan walal arja wadda ke gurguwa tana dingisawa ita ma ba za ta yi ba wanda karkacewanta a fili yake misali ita ma wannan ba za ta yi ba sannan wanda ta karye ko ragon da ya karye kareyan a fili sannan kuma karaya ne wanda yake ba zai warke ba to shi ma irin wannan ba zai laye ba amma idan ya karye misali sai aka ɗaura shi kafin lokacin sai ya warke ya dawo lafiya lau to irin wannan zai laye Assalamu alaikum. Ai kira ga malama da wa muke magana? Na magana da Bilkis da Abuja. Na malama Bilkis muna jin tambaya. Da fatan mala ya zo lafiya. na'am alhamdulillah malam yana cikin koshin lafiya tambayar da nake so wa malam shine ya halatta wanda aka masa ayyuka ga gabda sunna shi yi ma yaran yanka ba sallah da ko kuma zai iya yin layya na'am insha Allah malama wiki malam ya mutu Allah Allah ya mai da malam gida lafiya amin amin ah, akan kalla ah, mu dawo kan tambayar ah, Usman yace ce um, um, afuwan shi ma ina ga kusan tambayarsa ne akan shi ma um, kariyar rago ya cewa yi a cikin zafin zai iya so yana da ciwo a kai Hmm. shi wanda asa kuma sai ya sa dole sai a mishi aski hmm. ga kuma ya aski wanda kuma ba a so da zai laye aski wannan babu komai insha Allah darura to bihul mahzurat darura tana hukunta tana halatta abubuwan da suke an haramta idan ya zama babu akwai wani lalura misali akan shi ya ji ciwo kuma idan ba a gyara ba za a samu matsala in ba a cire gashin ba to wannan sai a cire gashin babu matsala insha Allah saboda lalura ne ya same shi um, shi ma Ismail da ya tambayar ta ne akan bashi rago ne kuma malam ya riga amsa wannan tambaya da fatan Ismail ya ji fatawar da malam ya bayar game da cin bashi rago ah, sai kuma tambaya da Zakariya yi yace ce um, wai mutane suka yi magana kan cewa wanda ya saba yin layya sannan lokaci ya zo kuma bai samu hali na yin wannan layyar ba har yake kawo magana a kan cewa akwai shekarar da khalifa umar bai samu daman yin layya ba wai yana so ya san ingancin wannan nasi to na farko idan mutum bai da hali kuma babu hanyar da idan ya ci bashi zai biya ko talauci ya yi yawa misali ko yanayin da ake ciki ya canza irin wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya sannan tambayan shi na maganan cewa umar ko abubakarin ko a zamanin shi bai samu yayi ba to gaskiya ban da masaniya a kai sai an bincika an gani tukuna a cikin littattafan tarihi an gani shin akwai lokacin da abubakarin bai samu yayi ba to wallahu alam sai dai an duba a cikin tarihi kaga idan na ce ma ana yi banda tabbas aka yayi banda tabbas kuma akwai lokacin da bai yi ba misali to so da haka dai abin da ya tabbata shine idan mutum yana da hali ya yi, wannan shi ne. sai tambaya akan malama bilkisu da take cewa jaririn da aka haifa shin ya ya halitta ko kuma ya kamata ba shi uban ya wannan jaririn yanka wato yanka ya ballayya ya mai na to eh, tsakanin layya da abin da ya shafi suna shi layya wajibi ne kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da dama bai yi ba kada ya kusanci masallaci shi kuma abin da ya shafi suna mustahabbi ne idan an yi wa mutum haihuwa ya yanka abin yanka misali to kaga wannan yana da karfi bayanan da tsoratarwa da bayanan da aka yi akan abin da ya shafi layya babu su akan abin da ya shafi suna to abin da ya tabbata a shari'ance shine idan mutum yana da halin guda biyu to yayi guda biyu idan babu halin guda biyu ɗaya ne gare ka ga haihuwa ga layya ya zo to sai mutum ya layyan sai ta kokari amma irin wannan yana bukatan kuma a tsaya a karantar da matan a ɗan fahimtar da su akan haka ɗin saboda wata idan ka ce to ba za ka bai ta ce ya za a ce yaro an haife shi ba a mai layya ba to saboda haka ba yanka mai rago ba ai ba a yi daidai ba kaza da kaza da sauransu saboda haka layya dai ya fi suna karfi misali wannan shi ne

Ah, da fatan ka ji fata alkhairin da malam hamza wata tukurana ya yi maka eh, na ji na saka alkhairi ah, kan sallahu a gurguje a ah, shin wani shawara ne za ka ba wa mahajjata kuma ga masu fatan alkhairi waɗanda suke saudi insha Allah to na farko dai ana ƙara tunatarwa lallai su ƙoƙari a sanya ƙasa cikin addu'a sannan kuma su sanya yan uwa da sauran abokan arziki cikin addu'a sannan kuma su dage da tsayawa su kula da abubuwan da aka sanya su su yi da abubuwan da shari'a ta ce ba a so ta mutum ya kokari ya nisanci wannan abubuwan kuma da shari'a ta ce a yi a kokari a mai a aikata wannan ayyuka da sannan a gurguje akan abin da ya shafi idi eh, ya kamata a ɗan tunatar saboda kasancewan kusan na ga rana Ita yau kenan ko za a yi sallah ɗai ta so da haka idi dai ranar idi ana son idan mutum zai fita idi hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar idi ta kasance yana saba hanya idan ya bi ta wannan hanyar sai canza ya bi ta wani hanya idan zai dawo sannan kuma um, daga cikin abubuwan da ake so shine duk wanda Allah ya bashi dama zai yi layya ana son ya kame kada ya ci wani abu har sai ya dawo daga idi din tukunna idan ya dawo bayan liman ya yanka sai shi ma ya zo ya yi yankan shi sannan sai ya ci abinci to wani sannan kuma an so idan mutum zai fara ya fara da abin layyan sai ya yanki wani abu daga cikin jikin dabba din a dan gasa ko a soya an ci gwargwadon yadda zai mai dai samu dai ya fara da shi hmm. to shi ma wannan yana da muhimmanci sannan maganar eh, shi sallah din shi kama bakin kama bakin yana tabbata ne ga waɗanda za su yi layya amma wanda ba zai yi layya ba shi zai ɗiba sanwa wasu kafin ya tafi sallah amma idan mutum zai yi layya to ya kama baki an su mustahabbi ne haka ɗin, ya bari har ya dawo sannan kuma ana fita da 'yan mata da yara domin su halarci alkairai na musulmai wurin idi din sannan daga cikin abubuwan da muke kara nasiha kai shine lalle ya kamata iyaye su sa ido akan yara akan abin da ya shafi yawace wacce nan da suke da sallah a je filin wurin taro na wani su cakuɗe ne a tsakanin maza da mata to duk irin wannan ya saba shari'a lalle ya kamata iyaye su sa ido duk da an ce ranar sallah ne ranar munna da farin ciki to kada ya zama kuma rana na saban Allah a duk da akwai munna da farin cikin to kuma kada a saba wa Allah kada a yi wasu abubuwa da suka saba shari'a a wurin wannan shine a takaice tunatarwar da za yi akan haka din Allah shi taimake mu Allah ya sanya albarka a cikin mu sannan kuma Allah ya ba mu ikon kiyaye wa'annan abubuwan da aka bayani a kansu assalamu alaikum alaikum rahmatullah amin malam mun gode Allah ya saka alheri fatan mai sauraro ya ilmantu kuma ya faɗa farko da wannan maudu'in da muka zo muka shi a wannan mako duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na faɗakar musulunci a wannan mako fata za ku kasance da mu a mako mai zuwa wanda yake dauke da sabon maudu'i insha Allah wanda fatan mai tsaro zai yi sallah lafiya a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo muku wanda ya jagoranci shirin Usman Iyasu Ladan sai injiniya da ya sada da ku Jamilu Tafida sai ni da na shirya na gabatar Hamza Ibrahim nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatan za ku yi sallah lafiya